DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata kan hausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 21 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Amin ce tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki da nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labaran. sakataren tsaron amurka james mattis zai yi murabus a watan fabrairu a cewar shugaban amurka donald trump Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta amince da wani kasafin kuɗi da ta tanaji kuɗin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Gwamnatin Afghanistan na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahotanni da ke cewa Amurka na shirin janye sojojinta daga ƙasar. tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu muna ɗauke da rahoto daga Najeriya dangane da wani taro da ƙungiyar manyan editocin kafofin yada labarai suka gudanar. Taron na ƙungiyar manyan editocin kafofin yada labarai a Najeriya kan yi dubi ne ga abubuwan da ke faruwa da ke shafar aikin jarida A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiya mai fafutukar inganta rayuwar mutanen da suka samu taɓin hankali ta bayyana shirinta na tallafa musu. inda addakwai wani bawan Allah wanda yake da tabuwar hankali ko tabbayar Allah wanda yake bisa rariya bai da wata kariya mu ba shi in riga ce in bargo ne. Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotannin da muke ɗauke da su. Shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo zai biyo baya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren tsaron Amurka James Mattis zai yi murabus a watan Fabrairu a cewar shugaban Amurka Donald Trump da yammacin jiya Alhamis. Wannan labarin na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya ce sojojin Amurka za su bar Siriya matakin da hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon ke adawa da shi. A yayin da shugaba Trump ke cewa ritaya ne Mattis zai yi, ita kuwa pentagon cewa take yi ajiye aiki zai yi sakatariyar lada labaran fadar white house sarah sanders ta gaya ma manema labarai da daren jiya alhamis cewa akwai kyakkyawar hulɗa tsakanin trump da mattis duk duk kuwa da bambancin ra'ayi da suke da shi kan manufofin harkokin waje da kuma sauran batutuwa. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta kada ƙuri'ar amincewa ta wucin gadi kan wani kasafin kuɗi wanda ya tanaji dala biliyan biyar na ganin na gina katangar da shugaba Trump ke sanyi. Majalisar wakilan ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da 217 akasin 185 ne da daren jiya Alhamis da zummar kauce ma yiwuwar tsaida ayyukan gwamnati da karfe 12 na daren yau Juma'a. yanzu za a tura ƙudirin kasafin kuɗin zuwa majalisar dattawa inda ga dukkan alamu ba zai samu amincewa ba trump ya buƙaci kuɗin ne don gina katanga a kan iyakar amurka da mexico yana mai gaya ma 'yan republican da ke majalisar wakilan tun jiya alhamis cewa ba zai sa hannu kan duk wani kasafin kuɗi da majalisar ta gabatar wanda bai tanaji kuɗin gina katangar ba. gwamnatin afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa amurka na shirin rage yawan sojojinta a kasar gwamnatin ta afghanistan na cewa jami'an tsaron afghanistan na iya kare kasar ba tare da taimakon kowa ba a cewar wasu jami'an gwamnatin amurka a washington shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar janye kusan rabin sojoji waɗanda yawansu a afghanistan ya kai kimanin dubu goma sha hudu sojojin amurka na cikin rukunin sojojin neto dubu ashirin waɗanda ba su shiga yaƙi waɗanda asalin aikinsu shine koyar da dabarun yaƙi da kuma bayar da shawara ga sojojin afghanistan akan yaƙinsu da 'yan ta'addan taliban masu alaƙa da isis labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake bude tashar jirgin saman Birtaniya na biyu a yawan hada-hada a yau dinnan Juma'a. An rufe tashar ta Gatwick ranar Laraba bayan hango wani jirgi mara matuki da aka yi da ya sa jami'ai suka soke tashin jiragen sama, al'amarin da ya shafi tafiye-tafiyen dubban masu niyyar zuwa hutu. shugaban tashar jirgin saman ta gatwick chris woodruff ya ba ma matafiya shawarar su bincika daga kamfanonin jiragen jiragen sama da suke shirin yankar tikitinsu don su san jiragen da aka soke tafiyarsu da kuma waɗanda ba a soke tafiyarsu ba kafin su kama hanyar zuwa tashar jirgin sama. Babban jami'in 'yan sandan Sussex Steve Barry ya ce ba a taɓa hango jirage mara matuki a wajen tashar jirgin sama ta gatwick ba to amma 'yan sanda na da hanyoyi daban-daban na bullo ma lamarin Fafaroma Francis ya yi kira ga shugabannin coci da suka ci zarafin yara ta hanyar lalata da su gabatar da kansu don a ɗau matakin ladabtarwa kansu. A cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya yi wa cocin Katolika a yau Juma'a, Fafaroma Francis ya ce, Ga waɗanda suka ci zarafin yara, zan gaya muku cewa ku tuba ku miƙa kanku ga hukuncin bil'adama kuma ku shirya ga hukuncin Ubangiji. cocin katolikan ta sha fama da wannan abin kunyar da ya shafi yin lalata da ƙananan yara waɗanda ta yi ƙoƙarin yin rufa-rufa a kansu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ƙungiyar manyan editocin kafofin yada labarai ta Najeriya ta yi wani taro inda take faɗakar da 'yan jarida da kuma kafofin yada labarai game da ƙa'idojin gudanar da aikin jarida game da haƙƙoƙin da ya rataye wuyansu na ganin cewa sun ba da dama wa 'yan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsu musamman ganin cewa an fara hada-hadar zaben Najeriya. Abdulwahab Muhammad ya aika mana da rahoton. Taron na kungiyar manyan editocin kafofin yada labarai a Najeriya kan yi dubi ne ga abubuwan da suke faruwa da ke shafar aikin jarida domin yin gyara da kuma ba da shawarwari wa 'yan jarida da kuma hukumomi dangane da ka'idojin gudanar da aikin jarida. Hajiya Sanita ita ce mataimakiyar shugaban kungiyar editocin kafofin yada labarai a Najeriya. ta yi ƙarin haske kan batun. Kowane ma'aikaci gidan jaridu sun san akwai ka'idodi da ya kamata a bi. Sa'an kuma ainihin wuraren da suke aiki su ma akwai ka'idojin da sun ka aji na tabbatar da cewa duk rahoton da ka bada ba ma akan zaɓe ɗaya ba ko menene ne za ka bada rahoto a kai dole sai ka bi wa'annan ka'idojin ka tabbatar na ɗaya gaskiya ne na ɗaya an diba an gani an yi bincike sosai an tabbatar duk wa'annan abubuwan sai an tabbatar an diba an an gyara kuma an ga gaskiyar batun kayan ka zo ka ka bayyana wa'annan irin rahotanni irin wa'annan abubuwan mu muna ba da shawarwari ga ma'aikatan da kuma gidajen da suke ba aiki a tabbatar komai ya tafi daidai ana kuka da kaman gidajen kafin yada labarai na gwamnati sukan hana kaman abokan eh, abokan hamayyarsu mm. ya kake me za ki ce a dangane da wannan inda ake da wa'annan irin mishkilolin ma'aikatan su ma su rubutu ba za mu iya magana akan abin da ba mu da gaskiyar batu ba ba za mu ce mun ji an ce ba dole duk abin da za mu tsaya mu ɗauki mataki a kai sai abin da an ka rubuto akwai ƙwararren evidence in ji bature da za a ce ga abin da eh, ga shaidan da an ka samu akan abu irin wa'annan mishkilolin da ake samu shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasa jihar bauchi malam ibrahim malam goje ya shaida mini yadda batun aikin jarida ke gudana jihar bauchi kafofin yada labarai musamman mallakar jihohi ko mutum ya ki ko ya so akwai da yawa daga cikin jihohin da gwamnonin su suke amfani da irin waɗannan kafofi wajen hana wa jam'iyyu da kuma sauran 'yan adawa bakin magana ta waɗannan kafofi. So, ƙungiyar 'yan jarida musamman mu a nan jihar Bauchi a lokacin da muka kai ziyara shi mai girma gwamnan jihar Bauchi mun nemi ya ba da dama ga waɗannan kafofi ta cikin masu mara su yi aikin su yadda ya kamata a nan kuma shi gwamna ya yi alkawarin cewa ya kalubalanci duk shugabanni na kafofin yada labaran jihar bauchi idan akwai lokacin da gwamnati ta taba ba su wani umarni cewa kar a sa bayani ko kuma hira da wani dan adawa su fito su faɗa to amma yayin da suke aikin sai su kiyaye da ka'idojin aikin jarida ba daidai ba ne ka saki muryar mutum ya fito yana cin zarafin wani ko yana sukar wani ko yana kama sunan wani illa iyaka mu yi siyasa ba da gaba ba mu siyasa da hujja ba tare da ambatan suna ko cin zarafin wani ba gwamnan bauchi barista muhammad abdullahi abubakar wanda shi ma ya halarci taron ya bukace su da su ba da rahoton gaskiya game da abubuwan da suka gani na zahiri a jihar. Hakikanin gaskiya abun da na nema abu ne mai sauki a ba da labarin jihar Bauchi na zahiri saboda a kau da karerai da kazafi da waɗansu mutane sukan yi game da jihar Bauchi. To alhamdulillah mutanen nan sun zaga sun gane wa idansu ba wai hira ba ne ba a ɗaki muka rufe su muka nuna musu sinima kuma muka yi musu bayani ba da idansu suka tafi suka je suka gani a dalilin haka yana roƙe su a faɗi labarin jihar bauchi na zahiri Abdullahi muhammad bada amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad. A ƙarshen wani a ƙarshen wani gangamin tattara rigunan sanyi da barguna daga al'ummar jamhuriyar Nijar suka yi. Ƙungiyar Amam mai fafutukar inganta rayuwar mutane da suka samu tabuwar hankali ta bayyana shirin fara raba wannan tallafi daga gobe Asabar domin waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan larura da nufin kare su daga yanayin sanyi da ake ciki a halin yanzu. kamar yadda shugaban wannan kungiya sunusi muhammad ke gaya wa wakilin muryar amurka sulamumin barma da ke yamai kwana goma muna tattara riguna da barguna alhamdulillahi jama'a maza da mata ko ina a cikin ƙasa sun kawo taimako in allah ya yarda tsari na gaba shine a bi Eh, cikin eh, babban birane duk inda addakwai wani bawan Allah wanda yake da taɓuwar hankali ko tabbaya Allah wanda yake bisa rariya bai da wata kariya mu ba shi in riga ce in bargo ne. Mun lura cewa masu taɓuwar hankali suna cikin wani mawuyacin hali ne na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma. Yau a ce akwai mutumin da yake kwana cikin jibji ko cikin kwata muka gani bai dace ba domin kawai sun samu tabuwar hankali. ɗan uwansa sun bar su eh, gwamnati gwamnati ta bar su kowa ya bar su na farko za mu bi diddikin jihohi na ƙasar mu shiya shiya mu yi ƙidaya mu ga mutane wanda suke da matsalar tabo hankali wanda suke bisa rariya wanda kowa ya bar su bayan wannan za mu kawo musu tallafi game da tsabta abin da ya shahi jikinsu abin da ya shahi tuhwa za mu kawo musu taimako game da abinci da ruwan sha za mu kawo musu tallafi game da sikiritin su tsaro saboda yau ana masa barazana da yawa mutane wanda suke amfani da wasu bangaren jikin mutane akwai hatsari na mota akwai 'yan ta'adda akwai barayi 'yan 'yan wanda suke kai musu hari duka za mu ɗauki matakai domin mu kare su game da duk abin da ya shahi yanayi in sanyi ne in zahi ne in ruwa ne in iska ne menene gudunmuwar hukumomi wajen tafiyar da wannan tsari wannan aikin da muke nan saboda kare su game da sanyi a ba su tuwa a ba su abin rufa mun yi shi ne da halin da ubangiji allah ya bamu da taimakon da jama'a ta kawo hukuma bata ba wani taimako amma za mu sa mushinan likita wanda suke da korewa bisa kan wannan aikin da masu eh, 'yan kwana-kwana saboda su ma suna ɗaukar ɗauniyar jama'a zuwa gaba tsarinmu da muka yi na 2019 za mu nemi hukuma ta taimaka mana kowa ya san a ƙasar nan hukuma ta ɗauki doka ta kare al'umma kuma akwai tsarin siyasa na ƙasa game da kiwon lahiya muna gani masu taɓuwa hankali ya kamata a ɗauke su kamar matsayin yara suna da buƙatar taimako fiye da kowa ya ubangiji to a gaida sulamu mini barma bari mu ƙara leƙawa ƙasar najeriya yanzu haka a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya ana cacar baki tsakanin jam'iyyun adawa da kuma gwamnatin apc game da matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma yadda ake kashe kudaden jihar. Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da rahoton. Wannan catar bakar na ko zuwa ne yayin da ma da gangan zaben shekarar 2019 inda Jami'in Adawa ke sukan salon gwamnatin apc ta fuskacin harkokin tsaro da yadda aka kashe kudaden da gwamnoni suka karɓo da gwamnatin tarayya da sunan ɗauki wato bailout domin biyan ba kan ma'aikata a wajen wani taron kaddamar da kudurorin jam'iyyar sdp dan takarar jam'iyyar a jihar adama emmanuel bello wanda tsohon dan majalisar wakilai ne ya ko zargi gwamnatin apc da shakulatin bangaro batun da koya ce shine ma ya ja ta barbarewa haka tsaro da kuma rashin ci gaba a jihar ba abin da suka yi sai ado da kwaliya shine kawai amma kudin jama'a ba mu gan shi ba to mu ba kwalliya muke so ba mu mun zo ne mu mutane aiki bisa sabilin layi na adalci kuma menene aka yi da kuɗin nan kuma an yi gaskiya ko ba a yi ba an yi adalci ko ba a yi ba duk al'umman ƙasa za su sani shi na karshe kuma shine za mu ƙoƙari mutane kamar gajiyayyu kamar tsoffi kamar yara da mata wanda suke son su samu wani abu na taimako daga wajen gwamnati sun samu musamman mutanen da suke gajiyoyi. To ko labe idan kuka zo ku me za ku yi tunda kun ce wasu sun kasa? Tsaron lafiya da kuma eh, rayuka na mutane tsaron kayayyakin mutane da rayukansu wannan ba za mu yi wasa da shi ba za mu ɗauki matakan gaskiya fi sabilillahi yadda za a yi eh, taimaka ma dukka al'umman mu don su zanna lafiya don mutane da suke kidnapping dinnan da ya fito kwanan nan da kuma sace-sace da ake yana fasa mutane gidajensu za mu hana. To sai dai kuma ita ma fa jami'ar apc a jihar ba ta yi gumda ta ba inda sakataren tsare-tsare na jami'ar amal lawal ya koyi fatalir zargin da jami'ar sdp ke yi da cewa farfaganda ce kawai ta 'yan siyasa. farfaganda ne kawai na siyasa na farko dai kowa ya sani a wannan lokacin na makarar mulki a wannan jiha a irin bashin da aka barwa a wannan gwamnati na jihar adama da muka karɓi mulki kuma kusan mun karɓi mulki a wannan jiha a salari ma na watan biyar ba a ma biya ba sannan mun zo mun gaji bashi na local government ah, da health workers da kuma primary school teacher na wajen wata tara ko wata bakwai to amma a ah, duk da rashin kuɗi da muka zo muka samu a sun gwamnati ah, bai hana mu aiki ba kuma bai hana mu ci gaba da biyan salari na ma'aikatan state ba kuma bai hana mu rage bashi da ma'aikatan local government suke bi da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma primary school teachers ba amma abin mamaki shine wayannan masu magana ba su ne kullum suke cewa a gwamnatin mu ta gagara biyan kananan hukumomi a bashi shukan da suke bin gwamnati na kuma malamin primary school alhamdulillah an samu wannan kudaden kuma an biya ko magana da yake bi na cewa bail out ai bail da fitar gamin ta ba da yadda za a biya kudaden ba wai an ce kudin gaba daɗi ba a biya ma'aikatan gwamnati kare bane a'a da ma ana zargin gwamnatin ku APC a dama da kasa ta buga komai ta fuskacin haka kiwon lafiya da ma ilimi kuma batun maganin kiwon lafiya kowa ya sani a jihar Adamawa mai upgrading asibitocin da muke da shi a wannan jiha musamman in ka duba asibitin ganye mun mai upgrading nata asibitin Jada mai na nata asibitin numan da aka bata ta lalace wajen shekaru da shekara a mai girma gwamna ya bayar a na nata ana kawo kayayyaki na asibiti kuma ana gyara asibitocin duk na manyan amai da su manyan manyan asibiti wanda an kawo a kayayyaki na zamani saboda a tabbatar cewa an samu mutane ingantaccen lafiya yanzu haka dai jam'iyyu da kuma 'yan takara tuni masu suka sama domin sama kamfe na neman kuri'u ciki da 'yan takarar gwamna mata shida da hakan ke nuni da ci gaban demokuraɗiyya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A cikin shirin na wannan mako za ku ji halin da ake ciki dangane da ko za a rufe mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin amurka a yau juma'a ko kuma akasin haka a ci gaba da kikikakan da ake yi tsakanin shugaba trump da 'yan majalisa kan kudaden gina katanga tsakanin amurka da mexico sannan a farkon makon nan ne wani alkali a wata kotu da ke nan washington dc ya dage yanke hukunci ga tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro a amurka wato michael flynn amma hakan bai hana shi gaggasawa filin ɗin bakakken maganganu ba kan laifukan da aka same shi da su baya ga haka za ku ji irin halin da ake ciki dangane da murabus ɗin da sakataren tsaron amurka jim mattis ya yi sunana mahmud lalo to da farko majalisar wakilan amurka wacce 'yan republican ke da rinjaye ta amince da kudurin kasafin kudi na wucin gadi waɗanda za a amfani da su wajen tafiyar da harkokin gwamnati wanda kuma ke kunshe da kudi dala biliyan biyar da shugaba trump ya nema a bashi ya gina katanga tsakanin amurka da mexico a jiya alhamis 'yan majalisar ta wakilai ta amince da kasafin kuɗin da ƙuri'u 217 yayin da 'yan majalisu 185 suka nuna adawarsu wannan dai wani yunkuri ne da 'yan majalisun suka yi domin a kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati da shugaba trump ya sha alwashin zai yi muddin ba a saka kudaden gina katanga a cikin kasafin kudin ba. Zamu ta kashe triliyoyin daloli sannan ta sadaukar da dubban rayukan matasanta waɗanda suke kare kan iyakokin wasu ƙasashe. Ina mai kira ga majalisar dokokinmu da ta kare kan iyakokinmu ta hanyar kashe ɗan ƙanƙanin kaso daga cikin waɗannan kuɗaɗe. Abu muhimmi da zai iya kare kan iyakokinmu shine a dasa shinge domin katanga ce kaɗai za ta iya yin tasiri. physical barrier. Walls work. Yanzu dai za a miƙa ƙudurin kasafin kuɗin ga majalisar dattawa inda wasu ke tunanin da wuya su amince da shi wanda kuma hakan ke nufin za a rufe ma'aikatan gwamnatin kenan idan har Trump bai cimma matsaya da 'yan majalisun ba. Shi dai Trump ya ce zai kasance mai alfahari da kansa idan har aka rufe ma'aikatan na gwamnati sanadiyar rashin samun kudaden gina katangar da ya nema. To wannan kenan a wani lamari da ya zo wa mutane da dama a matsayin bazata sakataren tsaron amurka jim mattis ya ajiye aikinsa inda ya ce ra'ayinsa kan yadda ya kamata a rika tafiyar da al'amura baya zuwa daidai da na shugaba trump mattis ya bayyana aniyarsa ta soka daga wannan mukami a wata wasiƙa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya bayyana cewa dakarun amurka za su janye daga siriya matakin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ba ta yi na'am da shi ba sai da ita fada gwamnatin amurka ta white house ta bayyana matakin na matis ne a matsayin cewa zai yi ritaya tana mai cewa shugaba trump da matis din suna da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu kamar yadda sakatare yada labarai sarah fi sanders ta faɗa Shi da shugaba Trump suna da kyakkyawar uh, dangantaka, amma wasu lokuta sukan samu saɓanin ra'ayi. Shugaba Trump mutum ne mai sauraron shawarwarin manyan jami'an tsaron ƙasar nan, amma kuma a ƙarshe shi ke da damar ya yanke hukunci. To a watan Fabrairun shekara mai zuwa ne, Matis zai bar mukamin nasa. A wani labari na daban har ila yau, ga tsohon mai bada shawara kan harkar tsaro a Amurka wato Michael Flynn, jinkirta yanke hukuncin da kotu ya kamata ta yi masa bayan da aka same shi da laifin yawa masu bincike karya a lokacin da aka tambaye shi ko ya yi wata hulɗa da tsohon jakadin rasha wani jinkiri ne da shi kansa bai zata ba alkali emmett sullivan ya yanke shawarar ɗage hukuncin ne domin a ƙara baiwa flynn wanda tsohon janar ɗan soji ne da ya ritaya damar ƙara ba da haɗin kai ga kwamitin da ke bincike na musamman da robert mueller ke jagoranta kan zargin shishigin da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 sai dai kafin ya fasa yanke hukuncin alkali sullivan ya faɗa wa filin cewa ba zai iya ɓoye irin kyamatar da yake mai ba saboda laifin da ya aikata a cewar alkalin tamkar ya sayar da ƙasarsa ne a dai shekarar ta gabata ne filin ya amsa cewa lallai ya yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi karya kan hudarsa da tsohon jakadar rasha a amurka a lokacin ana shirye-shiryen mika mulki su dai masu shigar da kara sun nemi da a yi wa filin sassauci idan an zo yanke mai hukuncin suna masu neman da kada a yanke mai hukuncin zaman gidan yari saboda a ce wasu ya ba su haɗin kai a binciken da suke yi a lokacin taron manema labarai da ake yi a fadar gwamnatin amurka ta white house an tambayi sakatar yada labarai a fadar ta white house sarah huckabee sanders kan ya take kallon ɗage hukuncin na flynn uh, Wannan jinkirin uh, wani abu ne da ya shafi General Flynn da kotu. Wannan abu ne da su kaɗai za su iya zantar da hukunci uh, kan lokacin da ya dace a yanke hukuncin. Amma duk da haka, muna yi wa General Flynn fatan alheri za mu ci gaba da yin abin da muka saba yi a nan a kullum. And we'll continue to focus on uh, doing what we do here every single day. A wani saƙon Twitter da ya wallafa a shafinsa, shi ma shugaban na Amurka ya yi wa filin fatan alheri sannan ya sake nanata matsayarsa ta cewa babu wata alaƙa tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da Rasha, wanda shine batun da kwamitin na Mala ke bincike a kai. ta tambayar da wasu ke yi ita ce menene dalilin ɗage yanke hukuncin na Flynn? masu fashin baki a fannin siyasa amurka irin su chris edelson na da ra'ayin cewa ɗage yanke hukuncin na flynn wata alama ce da ke nuna cewa akwai abubuwa da dama da tsohon janar ɗin ya sani da bai faɗa ba Jikina ya bani cewa Michael Flynn na da sauran abubuwan da zai faɗa, duk da cewa ya faɗi wasu abubuwan da ya sani a baya a gaban kwamitin na musamman a zama kusan 19 da aka yi. saboda haka ina ta ganin cewa ta yiwu akwai abubuwa da dama da za su fito waɗanda suka shafi hana doka ta yi aikinta kuma ta iya yiwuwa ma a samu alaka tsakanin rasha da kuma kwamitin yakin neman zaben trump to wannan bayyana da filin ya yi a gaban kotu a farkon makon nan na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da aka yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku ga tsohon lauyan shugaba trump michael cohen masu raro da haka kawo ƙarshen shirin duk muryar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin daula salim da jim malone da ya hada ainihin rahoton sai julie latest gresham da ta hada shirin baki ɗayansa ni mahmud lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Dalla ga labarai amma a takaici. Sakataren tsaron Amurka James Mattis zai yi murabus a watan Fabrairu a cewar shugaban Amurka Donald Trump da yammacin jiya Alhamis. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta kada ƙuri'ar amincewa ta wucin gadi kan wani kasafin kuɗi wanda ya tanaji dala biliyan biyar na gina katangar da shugaba Donald Trump ke so ya yi tsakanin Amurka da Mexico. gwamnatin afghanistan na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa amurka na shirin rage yawan sojojinta a ƙasar gwamnatin ta afghanistan na cewa jami'an tsaron afghanistan na iya kare ƙasar ba tare da taimakon kowa ba. an sake buɗe tashar jirgin saman Birtaniya na biyu a yawan hada-hada a yau dinnan Juma'a. An rufe tashar ta Gatwick ranar Laraba bayan hango wani jirgi mara matuki da aka yi da ya sa jami'ai suka soke tashin jiragen sama, al'amarin da ya shafi tafiye-tafiyen dubban masu niyyar zuwa hutu. Fafaroma Francis ya yi kira ga shugabannin coci da suka ci zarafin yara ta hanyar lalata da su gabatar da kansu don a ɗau matakin ladabtarwa a kansu. A cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya yi wa cocin Katolika a yau Juma'a, Fafaroma Francis ya ce, Ga waɗanda suka ci zarafin yara, zan gaya muku cewa ku tuba ku mika kanku ga hukuncin bil'adama kuma ku shirya ga hukuncin Ubangiji. Tumadalla, kafin mu yi sallama al'ummar lisawan tana taya ango Ali Abdu da amaryarsa Hafsatu Gumar a Salik murna aurensu a yau, Allah ya bada zaman lafiya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Dan Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.